Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na ɗari da da biyu biyar kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashe da su bullo da sabon tsarin zuba jari a nahiyar Afirka. sannan kungiyar tsagirin al-shabab ta somaliya ta dauki alhakin kai wani babban harin da ya kashe akalla mutane bakwai a babban birnin kasar a jiya talata sai kuma hukumomi a kasar belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya talatan kanin labaran kenan kwamishinan 'yan sanda a jihar borno ya tabbatar da asarar rayuka a halin kwantan bauna da aka kai wa wani ayarin motoci jiya also serving with the sib who was escorted on the front of the lorry was killed driver of Borno State government truck containing drugs to IDPs was killed. Muna kuma da rahoto kan rikicin baya-bayan nan a jihar Taraba da ya janyo kafa dokar hana fita. Ba rikicin kabilanci ba ne, ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila ba ne suke fada da Fulani. Akwai ɗan siraru ɗan kaɗan masu ingiza wannan fitina suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa. Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya shirin da ke haska fitila kan ci gaba ko kuma akasin haka da ake samu a harkokin siyasar ƙasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. shugaban kasar jamus angela merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na ji. 20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a afirka ta yi wannan kiran ne kafin ta ɗauki bakoncin taron ƙasashen na g20 da za a gudanar a watan gobe idan allah kai mu wannan shiri da ake kira makel plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a nahiyar afirka don rage kwararar 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa turai a wannan mako ne ministan harkokin wajen jamus greg muller ya bayyana fargabansa cewar idan ba a ɗauki mataki ba 'yan gudun hijira da za su fito daga nahiyar afirka su shigo kasar jamus za su kai miliyan 100 a saboda haka shugaban ta kasar jamus ta sha alwashin zuba jari na dalan amurka miliyan 335 da zai jawo hankali masu zuba jari daga kasashen waje zuwa nahiyar afirka kana ta yi kokarin shawo kan sauran kasashen goma sha tara na kungiyar g20 wanda za su halarci taron kolin da za a wato su kara kudurta taimakawa da tattalin arzikin nahiyar afirka mai fama da matsaloli kungiyar tsagerin al-shabab ta somalia ta dauki alhakin kai wani babban hari da ya hallaka akalla mutane bakwai a babban birnin kasar a talata a cewa wasu da suka shaida lamarin sun ce wata karamar motar bas ce da aka dankarawa nakiyoyi ta afkawa shalkwata gunduma wa dajir na birnin Magadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin karfe goma sha biyu da minti arba'in na rana agogon kasar. Wakilin sashen samaliya na murya Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle yana wurin da lamarin ya faru kuma ya ce ya ga gawaroki guda bakwai. Mutane da dama suka makale ƙarƙashin baraguzan ginin don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutum zai ƙaru in ji wakilin na sashen samaliya. fashewar bom din dai ta auku ne kwanaki bakwai bayan da ƙungiyar alshabab ta kai wa gidajen cin abinci guda biyu a mogadishu hari da wata mota dauke da bom da kuma harbin bindiga waɗannan har-haren sun yi sanadiyar mutuwar mutane 29 ciki har da 'yan bindigar hukumomi a ƙasar belgium sun ce sun daƙile wani harin ta'addanci a jiya talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutum bayan tashin wani ban mai ban tsoro kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya eric van der sept ya ce sojoji sun gaggauta fin karfin wanda ake zaton shine ya tada bam din a wata babban tasha bayan fashewar ya kuma kara da cewa mutumin da ake zaton ya kai harin ya mutu van der sept ya ce an ɗauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci sai dai babu wanda ya ji rauni bayan ga wanda ake zaton shine ya kai harin da aka kashe. al'amarin ya faru ne da misalin karfe tara na dare agogon can bayan raguwar cunkoson mutane a gari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an amurka sun shaida murya amurka cewa suna dab da tabbatar da ko kungiyar dogarawan juya juyen hali na kasar iran ne suka sarrafa jirgin da ba shi da matuki kira iran da jirgin saman yakin amurka ya harbo da safiya jiya talata wasu majiyoyi a amurka da suka zanta da murya amurka da basu yarda a bayyana sunayensu ba sun ce dogarawa juye-juye halin na iran su ne suka sarrafa wannan jirgi mara matuki daga wani sansaninta da ke cikin siriya sansanin yana kusa da hama a cewar wani jami'i kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon navy captain jeff davis ya ce wani jirgi yakin amurka samfurin f-15e ko kuma strike eagle ya harbo jirgi mara amfani da matuki kira iran samfurin shadid 129 da misalin karfe 12 da rabi na rana agogon can yayin da ya doshi sansanin rundunar kawance a kusa da altam inda amurka ke horar da sojojin yankin da suke yaƙi da is davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuƙi da aka lalata a jiya talata a kusa da inda aka taɓa harba wani jirgi na iran da bai da matuƙi a ranar 8 ga wannan wata na yuni kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kira wato ƙasashen eritrea da jibuti su sasanta rikici akan fili da ke tsakanin iyakarsu cikin lumana jibuti tana zargin ƙasar eritrea da laifin girka dakarunta a wannan yanki da ake takaddama a kai wanda aka kira ras domiran bayan rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙasar katar ta fice daga wurin a makon da ya gabata in dai haka lamarin yake akwai barazanar sake barkewar yaki a karonin farko tun bayan da kasashen biyu suka gwabza yaki a kan wannan fili a shekarar 2008 a wani taron manema labarai a shekarar jiya litinin wakilin shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na dindindin sasha sergio laurenti solis ya ce wakilai na kwamitin sun goyi bayan dabarar kungiyar tarayyar afirka ta tura masu binciken sahi ko kuma ainihin wannan abin da ke faruwa akan iyakar kasashen kuma duk bangarorin su yi aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da kuma kai zuciya nesa labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu buɗe taskar hotonin namu a jihar Barnon Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar waɗansu mutane biyu da kuma ɓacewar waɗansu da dama sakamakon wani harin kwanton ɓauna da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ce ta kai ga waɗansu da suka tashi daga garin Maiduguri tare da rakiyar jami'an tsaro. harin ya auku ne a wani ƙauye da ake kira dalwa da ke tazara kilomita 30 da babban birnin jihar wakilin maharuna dauda biyu na dauke da ci gaban rahoton tun a watan fabrairu 2016 daidai babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant janar tukur burate ya sake bude wannan hanyar inda rundunar sojan ƙasar sukan baiwa mabiya wannan hanyar rakiya ya tashi daga garin maiduguri zuwa dambuwa inda daga nan kuma mabiya wannan hanyar za su ci gaba da kama inda suke so sai dai so da dama sukan sha ba da daɗi ba a hannun irin waɗannan mahara wanda aka yi kyasin cewa fiye da su goma kenan ana kai hari kan wannan hanyar wani lokacin ma har akan kwace kayayyakin abinci a kuma shiga da su daji yayin da wani lokacin akan yi zargin cewa waɗannan mahara kan sace wasu fasinjojin eyewitness accounts also uh, reveal to us that the insurgents were firing anti-aircraft machine guns on the 80 seater bus conveying uh, the mobile policemen. ya ce shaidun ganin da idanu sun shaida min cewa waɗannan mahara suna buɗe wuta kan waɗannan kwamba da banyan bindigogin nan da ke kakkaɗo jiragen sama kan wannan doguwar mota da ke da kujeru 80 kuma ke dauke da jami'an 'yan sandan kwantar da mu wanda suke kan hanyar su na zuwa karamar hukumar uba na ci gaba da samar da tsaro a wannan yanki. Uh, the process six of shot But as I speak with you, they are responding to treatment at the University of uh, Medjugorje Teaching Hospital. Ya ce a wannan yanayin da an harbi guda shida daga cikinsu, amma kamar yadda nake magana da ku a yanzu suna nan suna murmurewa da kuma ake musu jinya a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Ya ce guda hamsin da bakwai ɗin kuwa sun tsira daga wannan hari don babu ko kurjini da ɗayansu ya samu, kuma dukkaninsu suna tattare da makamansu babu makami ko guda ɗaya da ya ɓace nasu kai har ma waɗanda suka samu raunukan su ma bindigoginsu suna hannunsu kwamishinan ya ce direban da ke jan wannan motar ya gudu ya bar wannan motar don gudun tsira da ransa sai dai waɗannan mahara sun yi ƙoƙarin tafiya da motar amma ba samu nasarar hakan ba bar daga bisani suka dinga buɗe wuta a kan motar kuma jefar da ita a bakin hanya kamar yadda nake samun bayanai So far, we have recorded no deaths from that mobile police unit. We've been hearing lots of uh, stories and all that. ya ce a halin yanzu ba mutum ɗaya da ya mutu daga cikin tawagar 'yan sandan kwantar da mu amma na jin rahotanni daban-daban wannan dai shine gaskiyar lamarin a sergeant also serving with the sib who was, who was uh, escorting on in front of the lorry was killed sergeant bala tise one Mustafa modu driver of a Borno State government truck conveying uh, uh, relief materials, drugs in particular, containing drugs to IDPs The driver was killed. kwamishinan ya ce sai dai akwai wani jami'in 'yan sanda da ake kira sajan bala an kashe shi wanda kuma na rakiyar wata babbar mota ne da ke dauke da kayan magani da kayayyakin abinci da za a kai wa 'yan gudun hijira da kuma shi kansa direbar motar da ake kira mustapha modu shi ma sun kashe shi kwamishinan ya ce akwai wata kuma motar gawa na wata jami'ar yan su da allah ya mata rasuwa wanda ake kokarin tafiya da gawarta lokacin da aka kai wannan harin sai dai motar da ke dauke da gawan ta wuce amma waɗanda ke bayan wannan abin ya nutsa da su musamman ma yan da abokan arziki na wannan jami'ar namu wanda da daman su yanzu haka sun ɓace amma yanzu hakan sun fara dawa ɗaya bayan ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da haruna biyu sai kuma jihar taraba inda aka kai waɗansu har-haren da ya kai ga kafa dokar hana fita a yankin mombila sanita yusuf a yusuf mai wakiltar mazaɓar da rikicin ya ritsa da su ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta tallafa musu yayin da ake kokarin tsugunar da waɗanda abin ya shafa ga rahoton da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya haɗa mana mu ah, daga kwaron murya na kira Yudal gamin ta gaggauta ta tabbatar lallai yi an tura sojojin nan kuma su je su zanna su tabbatar an samu zaman lafiya wannan kasar Mambila. Shi ma da yake karin haske da majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabaran Guroje Barista Muhammad Bashir Bafe ya kuma musanta yadda wasu ke danganta rikicin da faɗin kabilanci. Rikici tsakanin Fulani da Mambila suna ne aka sa amma abin da yake ƙasa ba rikicin kabilanci ba ne ba dukkan fulani ne suke fada da mambila ba kuma ba dukkan mambila ba ne suke fada da fulani akwai ɗan tsiraru ɗan kaɗan masu ingiza wannan fitina suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa amma ba wai faɗan ƙabilanci ba ne idan mun ce fulani ne suke faɗa da mambila ba mu yi ma fulani adalci ba idan mun ce mambila ne suke yaƙan fulani ba mu yi ma mambila adalci ba don ba dukansu ne suke son abin da yake faruwa ba don a cikin mambiloli akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina a cikin fulani akwai masu hana yan uwansu yin wannan fitina saboda haka fitina nan ba na ƙabilanci ba ne fitina nan na siyasa ne akwai wasu yan ƙalilan wanda suke janyewa gefe su kunna wutan e, siyasa a rigan kabilanci damuwan din a ƙauyuka ne ake yi za a je rugan fulani a ƙona mishi rugan shi a kwashe kayan shi a sace shanu a sare a kashe wasu shanun din wani abu ya faru a gari kaza yan gari kaza su kama ba hankali a ciki a nata bangaren rundunar yan sandan jihar taraban da ta ma tabbatar da harin sarika nokin da ake samu to amma ko ta ba da tabbacin cewa ne za ta kare rayuka da kuma dukiyar al'ummar jihar inda ko ta ce ma ta tura karin jami'an tsaro a yanzu asb david misal kakakin rundunar yan sandan jihar ya kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka dauka sauran saunuka da kuma cikin dajuka mun samu rahotanni cewa akwai gidajen da aka sa wuta akwai kuma barna dukiyoyi wanda har yanzu ba mu iya mun kimanta ba shi kwamishina na 'yan sanda yakubu yunana babas tun jiya ya riga ya tafi wannan wuraren da wannan abin ke faruwa da sauran karin jami'an tsaro yanzu dai a yanzu aka an samu saukin wani al'amarin Tsaunin Mambilan da ke makan iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru yanki ne da ke da rabakatun noma da kiwo. Kuma wannan ma na zuwa ne dai a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke harama soma aikin samar da wutar lantarki na madatsar Mambila wanda ma ka iya wa jiyon arewa maso gabas wuta. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba wanda yake daidai da karfe ɗaya da kwata wato karfe shida da kwata a kasashen Najeriya, Kamaru da jamhuriyar Nijar karfe biyar da kwata agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin Chiprap Wazurke. The purpose of my being here is to extract, extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north, as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no cause for alarm. ya ce makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na kaduna shine neman tabbaci daga 'yan uwana da abokaina da ke arewacin najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da 'yan kabilar Iban da ke arewacin Najeriya, kamar da yadda nima na tabbatar da cewa Hausawa da 'yan arewacin Najeriya da ke yankinmu na kabilar Iba ba za su fuskanci wata barazana ba. Me ya yasa gwamnatin Najeriya har ta kai ga 'yan banga suka karbi hakkinta na kare lafiyar 'yan ƙasa? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babban abin da ya ɗauke hankalin gwamnatin Najeriya yanzu shine yadda za ta shawo kan cacar baki mara kyau da take neman ta yi ƙarfi tsakanin masu hankoron kafa ƙasar Biyafara da kuma wasu matasan arewacin Najeriya, kamar dai yadda kuka ji cikin labarai. Mukaddashin shugaban na Najeriya yana ta kai goro ya kai mari wajen ganawa da sarakunan gargajiya da shugabannin ƙungiyoyi daga sassan ƙasar daban-daban kan wannan batu. Ralph Nwazurike, shugaban ƙungiyar Masob yake ba da tabbaci ga 'yan arewacin kasar da ke kudu maso gabashin Najeriya yake kuma neman tabbacin takwarorinsa daga arewacin ƙasar kan rayuwa da walwalar 'yan kabilar Ibo da ke arewa. Babu laifi in ji masana idan 'yan ƙasa suna yi wa juna mu baya. amma wannan aiki na ba da tabbaci ga kare rayuwa da kuma lafiyar waɗansu 'yan ƙasa ɗungurungun wannan hurumin gwamnati ne kuma da ban tsoro idan 'yan banga suka fara furuci tamkar mahukunta. To kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano wai me ya faru da gwamnatin Najeriya har aka kai ga haka? Eh, sakaci eh, wato masana suna yin bayani akan cewar kullum hukuma so ake yi kada ta yi sakaci akan wani al'amari dukkan da a ita so a maganinsa yana tasowa a suke cewa sau da yawa hukumomi suke kau da kai daga wani abu saboda fargabar kada su ɗau mataki wata matsala ta biyo baya aka ce amma wannan kau da kansu yana janyo matsalar da tafi wata da ake tsoro to ina ganin harkar harkar shugabanci a najeriya ana yi irin wannan sakakon da yawa saboda tsoron kada a bata waɗansu wannan da ce ta sa matasa a kudu maso gabas suka dinka wannan maganar biyafarar suka dinka barazanar su suka dinka kai gari suna kai zoro suna cewa za su balle za su yaki za su kaza hatta kai kuma aka samu wasu matasan a arewa suka mayar musu da rage ta hanyar da suka mayar wanda wannan ta jefa kuma fargaba a zukatan mutane da yawa hmm. uh, shine kuma har aka kai ga wannan matsayar da kake magana da mm. wani ya wai shi shi ya amince zai kare eh, rayuwar waɗansu a matsayin sa na ba gwamnati ba yana da tabbacin zai kare rayuwar waɗansu a bangaren sa gazawar gwamnati kau da kai ne wannan al'amari dr dukawa ko kuma dai wato lalacewar harkar gwamnati ce ma'ana ita hukuma ba ta da sauran kima a idanun jama'a abu ɗaya zai baka duka eh, kaga na farko akwai lallacin shugabanci din kamar yadda yake a komai eh, za ka ga tun daga kan koyarwa zuwa kan aikin eh, tsaro zuwa kan aikin asibiti zuwa kan aikin gwamnati akwai taɓarɓarewar al'amura ta yadda wani lokacin mahukuntan ba ta shi nan wani mataki za su ɗauka akan al'amari wani lokacin kuma suna yin eh, kobiri da al'amura eh, da aka wannan kuma sai i baka sakamakon cewar ba a ɗauki mataki ba kuma mai dalilin ne da isa ba a mataki ba don haka al'amura sai su tabarbari hmm. ganin inda aka kai yanzu kan wannan lamari me ya kamata ita hukuma ta ta ya za a warware wannan matsayi kuma ta ya za a ita hukuma ta maido da martabar ta zamanto tana da kima a idanun 'yan ƙasa. ta ɗaukan nauyin da ike kan shugabanci yadda ya kamata na kuma wato shi shugabanci aiki ne tukuru amma a najeriya abin takaici sai aka mai da shugabanci hanya ce ta hutu da samun abin duniya saboda haka sai na ba a yin aikin tukuru amma ba da haka ba na bukatar aiki tukuru yanzu alal misali babu hanyar da ake motsa matasa yanzu a najeriya kamar ta hanyar social media hmm. na gwamnati Malaman addini kamar Sheikh Dahir Usman Bauchi sun fara magana kan wannan batu lokacin da ministan wasanni da matasa Solomon Dalon ya kai masa ziyarar buɗe baki makon jiya. Ba zan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan Najeriya yaran kudu suna ce ah, za su yi sabuwar ƙasa sunanta ah, biyafara. To wannan yaranta ne duk wanda yake faɗi wannan magana cikin inyamurai ba a fiye shi lokacin ya ga yakin ba ne da ya ga yakin ba zai fatan yakin ya dawo ba bayan yakin ne aka haife su da wanda ya ga yakin biyafara ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai to mu kuma hakika yakin ya matse ya yi mana zafi amma zafin da muka samu bai kai kamar zafin da waɗancan ɗin suka samu ba to kuma har yanzu saboda irin waɗannan maganganu na cewa za su yi kasan biyafara menene to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan suka ce sun ba ibo wai notis zuwa watan sha ɗaya su bar ƙasa su bar arewa a bar wani ɗan najeriya ne zai ba ɗan najeriya notis ya bar najeriya kana ɗan najeriya na ɗan najeriya ka ba notis in bar najeriya wannan maganin hauka ne mu najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa allah ne ya haɗa mu kuma za mu ci gaba da haɗuwa insha allahu duk abubuwan da za su dami muna roƙon allah ya yaye mana su yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su sudan ta kudu suke neman a raba ƙasa a raba ƙasa na hankoro ga shi an raba ƙasar yanzu ya suka zama masu neman a raba kasa yanzu suka zama su nuna kashe junansu ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a ba da notis ko a raba kasa to duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi Allah wade da irin maganganun banza na cewa za a yi sabuwar biyafara ko maganganun banza an bai ibo notis su bar arewa a cikin wata uku duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu manufar ya hargiza al'umma haka har da safitina da kusuma dan ta waye komai himma karshe na sakunya da nadama haɗa kai mu yanzu muke nema. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Isa Lawal Ikara da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To da a gaishe ka ga karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan. Suna na gwakaya ta mamma shaibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم kafin mu karkare ga takaitattun labarai tsananin zafi a kudu maso yammacin amurka ya sa ana soke tashin jiragen sama a birnin phoenix a jihar arizona sakamakon tsananin zafin da ake fama da shi ana sa ran yanayi zai yi zafi zuwa ma'aunin celsius 49 zafi mai tsanani da ke hana wasu jiragen sama aiki kamfanin jiragen sama na american airlines ya ce zai soke tashin jiragen sa 38 a tashar na saukan jirage na sky harbor a birnin phoenix a lokacin yanayi mai zafi daga karfe 3 zuwa karfe 6 na yamma dalili kuwa shine iska mai zafi ba shi da kauri kamar iska mai sanyi kuma jiragen saman suna buƙatar gudu mai yawa don su samu karfin tashi kazalika tashoshin jirage da suke a sama suna fuskantar irin waɗannan matsala sabili da rashin iska mara kaurin su kuwa manyan jirage samfurin boeing da airbus suna iya tashi ko da zafin ya kai ma'aunin yanayi na celsius 53 shugaban kasar jamus angela merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na g20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a nahiyar afirka ta yi wannan kiran ne kafin ta ɗauki bakoncin taron ƙasashen na g20 wadda za a gudanar a watan gobe idan allah kai mu wannan shiri da ake kira Michael plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a afirka don rage kwararar 'yan gudun hijira a nahiyar zuwa zuwa nahiyar turai ƙungiyar tsagirin al-shabab ta somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya hallaka akalla mutane bakwai a babban birnin ƙasar a jiya talata a cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata karamar motar bus ce da aka dankarawa na kiyoyi ta afkawa helkwatan gundumar wadajir na birnin magadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin karfe biyu da minti arba'in na rana agogon kasar wakilin sashen somaliya na murya amurka abdulkadir muhammad abdulle yana wurin da abin ya faru to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku maimaicin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya taimaka sai kuma injiniya mu jim alheri ke muku fata alheri